bayan ka uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ashaif muhammad ahmad al al'amudi da kenan jami'ar tarayya ta garin lafiya a jihar nasarawa a wannan yammaci na talata bakwai ga watan ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. wanda ya daidai da 24 ga watan biyu shekara na 2026 a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na bakwai a wannan tafsiri a wannan masallaci kuma shine majalisinmu na ɗari da ishirin da bakwai a tafsirinmu na suratu ali imran mun tsaya a aya na ɗari da talatin da uku a tafsirin wannan sura za mu ɗora daga wannan ayar daga inda muka tsaya a tafsirinsa amma kafin nan ga wata tambaya mai tambayar yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tambaya ta ita ce na kasance ina aiki a wata makaranta sai na yi season ɗin laya wato ya kwace laya a wajen wani student wani ɗalibi bayan haka sai management na makarantar wata hukumar makarantar suka kira ni kan cewa na mayar masa da wannan laya saboda idan mahaifinsa ya sani zai iya cire shi daga makarantar zai ce makarantar 'yan izala ne ni kuma na ce musu ai shirka ne saka laya saboda haka ba zan mayar masa ba amma kuma sun dage kan cewa sai na mayar da shi to malam menene hukuncin anan ah, sai cewa alaikum assalam to abu na farko magana akan laya ta ake kira tamima hadisai ingatattu sun zo sun hana saka laya musamman irin wadda mashirikai suke sakawa wadda yake kunshe da sunan nakin gumaka <clears throat> ko ababen da suke bauta musu wanda suke saka ko su rubuta sunan nakinsu su sa wato ainihin alaya a ɗinka sannan a rataya domin ya ba su kariya daga abin wannan idan aka ambaci sunan wani ba Allah ba a abin da ake ratayawa wai da nufin bayar da kariya wannan babu saɓani tsakanin musulmi cewa wannan shirka ne amma kuma sun yi saɓani idan har ayar Allah aka rubuta na alkur'ani mai girma ko a sunan nakin Allah maɗaukakin sarki da siffofinsa ko addu'a da ya zo a ƙur'ani ko a ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma addu'a dai wanda yake bayyane duk wanda ya karanta zai ga cewa addu'a aka yi wannan malamai sun yi saɓani akan halaccinta cewa wannan ɗin wani nau'i ne na isti'ana da Allah maɗaukakin sarki don haka waɗansu malamai suna ganin ya halatta da yawa daga cikin magabata ko mafi yawansu suna ganin wannan ɗin ma bai halatta ba saddan lizari'a domin kada ya kai a faɗa a wancan ɗin musamman da hadisai da suka zo man allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu so hukuncin layin kenan dai a dunkule magana gaba ta biyu shi wannan layin da ya saɗe wanne ne a ciki wanda aka yi yarda cewa duk shirka ne gaba ɗaya ko wanda ake saɓani cewa a'a shirka ne ko ba shirka ba ne yana da kyau ka ka wato ainihin gane wanne ne daga ciki kafin ka ɗauki hukunci zance na uku eh aiki ne na kwarai jihadi ne fi sabilillah duk lokacin da kaga laya a rataye a wani waje ko kaga aho da waye a rataye a wani waje ka cire shi ka yarda shi amma in abu ne da zai iya jawo rikici to ba haka za ka yi ba yanzu wannan abin da ya dace ka yi uslub ɗin da'awar ne ya dace ka bi da hikima na farko tukun a madadin ka kwace yaron ya dace ka yi masa wa'azi ka nuna masa rashin kyawun abin da rashin dacewarsa ga musulmi tana iwa shi ma ya sa bai san mai sa ya sa ba iyayensa ne suke da wannan ɗabi'ar suka sa masa tana iwa ma ba su faɗa masa mai ya sa suka sa masa ba so in ka kwace sun je ba su gan shi ba to kaga za su nemi me ya faru in an ce wani malami ne to za su tuhume ka da wannan din ka gane ko to kuma yana iya jawo su makarantar su rasa manufansu idan har suna kokarin yin da'awa ta hanyar da mutane za su gane da kansu su su bar duk wani abin da yake shirka ko abin da yake bid'a to yayin da zaka saka karfi a lokacin da ba lokacin sa karfi bane to za ka rushe musu manufa ko mutane za su guji makarantar da irin wannan zargi na rashin kan gado ɗin saboda haka da abin da ya dace kai kai shine ka yi wa ka jawo hankalin yaron ka gaya masa ba daidai ba ne in ka san iyayensa kuma to ka gayyato iyayen ka karanta musu hadisai da suke nuna munin rataye wani abu da mutum ya ta'allaka da shi a maimakon ya yi tawakkali a kan Allah maɗaukakin sarki su gane wannan su gamsu cire da kansu shi ya fi sannan har yanzu yayin da authority ɗin makaranta kai kana karkashin su suka ce maka a'a kuma suka baka wani dalili ba su ce maka ba su yarda da magananka ba to kaga su ma da dabara ne da hikima ko ka gaya musu cewa su su gayyaci uban yaron a nuna masa cewa wannan abin ya saba wa musulunci tana iya makarantar da kake magana ma makarantar islamiyya ne duk wanda ya ɗauki yaronsa kuma ya kai shi makarantar islamiyya ai amana ya ɗora a hannun masu makarantar alaman ya yarda da tarbiyyarsu da addininsu don ba haka ba zai kai shi wajen ba in ko haka ne idan har ya yi musu wato ainihin wa'azi ta hanya ta hikima za su iya gane wannan ba zai kai ga cewa shi ya kwace da ƙarfi a zo har ana rarashinsa ya mayar ya ce a'a ba zai mayar ba to dai abin da ya dace ya kenan a nan kwacewa da rashin mayarwa tana iya haifar da mummunan matsala, shiga faɗa tsakaninsa da shi da iyayen wanda matsayinsa na malami kuma ba haka ya dace yi ba ya dace ne ya kira su da hikima ya kuma bayyana musu rashin dacewar wannan abin musamman in ya gane surkulle ne da rubuce-rubuce irin na aljannu ko na kira aljannu ko wane ne wanda shirka ne kaunar wahidan to kaga wannan zai iya ma kawo maganganun malamai ya gamsar da su su suyar da abin da kansa bayan shiga fada da su kafin ya ce musu abin ba daidai ba wallahu alam shi ya yi ƙoƙari na nuna A munin wannan abun? to amma dai ba matakin da ya ɗauka ba shi ne matakin farko ba kuma daga abin da yake faɗa yanzu zai iya samun matsala ma da hukumar makarantar a ce shi ya bari to kaga da'awar ta sama da yake gabaɗe ta rushe ke wannan shi ne tsokacin da zai yi akan wannan wallahu a'alam da haka za mu shiga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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كي ققاوة إزواجا وتقافرا كمسمى من ربكم دقا مهل تشنكو وجنة كي yi kuma gaggawa dai zuwa ga wata aljanna ta musamman wacce arduha samawati wal ard kamar faɗin sammai ne da ƙasa uiddat lil muttaqin an yi tattalinta ne domin masu taƙawa. je mun fara tafsirin wannan aya mun ga hikima wajen kawo eh, maghfira ɗin na kira da kuma jingina ta izuwa ga Allah maɗaukakin sarki to wannan sari'u Allah ya ce a gaggawa izuwa abubuwa guda biyu ne na farko maghfiratin min rabbikum na biyu wa jannatin ku gaggawa izuwa ga wata aljanna Abin da muka faɗa dangane da na kira ɗin wannan shi na ma'arif eh, na makzira shi ne dai hikimar da yasa aka wato ainihin kawo jannatin a nan ita ma nakira domin a nuna maka girmanta da kasancewarta ta musamman ce wannan aljanna da Allah madaukakin sarki yake kiranku zuwa ku yi gaggawa na neman shiganta aljanna kamar yadda kowa ya sani a harshen larabci yana nufin lambu ko kuma gona aljanna ko bustan ko gona ana kiransa aljanna ne idan an gewaye shi da wato ainihin kayayyakin itace ko kayayyakin marmari hmm? gonar da ko lambun da aka gewaye shi da garu wannan ba a kiransa aljanna hmm? sai wanda wato garunsa itatuwa ne hmm? shi ne aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a waɗansu surare a wadrib lahun matsalan ashabal janna hmm? masu gona wanda yake kewaye da itatuwa kamar yadda ya faɗa uh, jannatin da rabuwatin ko أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار أما أنا ورم الله أنا نفن الجنة اللاهرة بين نفن الجنة نجل الدنيا با بأنا نفن قولا كولمبو ها آه. الجنة جدا اللاهرة wato مقومة da Allah maɗaukakin sarki ya yi tattalinsa ga masu bautansa mazauni na dindindin na lahira da Allah ya tanada wa mutanen ƙwarai wannan shi ne abinda ake nufi da aljanna a nan wurin الشيخ محمد ابن سالم الإسلامي نكي شواء الجنة هنا هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه إذا شجدت الله مدعو جنسر كي يتتلنت ما ولينسى ولينسى سولي ما سجن صورنسى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون in auliya'uhu illa almuttaqun saurara lallai waliyan Allah babu tsoro a gare su ba kuma za su yi bakin ciki ba su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu taƙawa haka na Allah ya ce in kana son ka san waliyanka su ne kaɗai masu taƙawa to shine abinda Allah zai faɗa mana ƙarshen wannan ayar uiddat lil muttaqin gidan da Allah ya tanadawa masu taƙawa a ran tashi alkiyama shi yake kiranta aljanna siffofin wannan gida ya zo da yawa a alkur'ani mai girma hakanan a hadisai ingatattu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai za mu faɗi abubuwa kamar guda biyu daga alkur'ani daga kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi al'imamu ahmad da tirmidhi da waninsa sun rawaito daga abu hurairata radiyallahu an yana cewa kunna ya rasulallah ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة ميكي سام مني يا رسول الله إذا مكذو مجلسنك منا تاردكي زكا تمو تيسي وتؤنهم آه، توشي سيمجي منا قدن دوني كالكال نجدن دونيها mu zama kamar mutanen lahira amma wa idan kharajna min indika ah, ahbabna na duniya amma in muka fita daga majalisarka kuma sai mu ji san duniya ta dawo mana washtahainaha mu ji mana sha'awarta وشممنا النساء mana wato ainihin kwaɗayi na jirwaye da shimfiɗuwa da mata da kuma yara faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annaba alaihi salatu wasallam ya ce musu lau annakum takununa alal halin lati antum alaiha indi lazaratkumul mala'ikatu fi qulubikum ai za ku kasance a irin yanayin da kuke a wurina in kuka koma gidajenku to da mala'iku ne za su na kawo muku ziyara a matsayin kuma kun zama su kenan su ne waɗanda la a sunan Allah ma amarahum wa ya nuna ma su ne wadda ba sa zunubi ba sa shagala komai nasu ambatan Allah ne da tisbihi amma kai mutum Allah ya yi ka da ɓangare guda biyu da ɓangare na ruhi da ɓangare na gangan jiki mata so kowanne daga cikin wannan yana janka ruhi in ya ja ka sai ka yi kama da mala'iku mata in ya ja ka sai ka yi kama da dabbobi to kai kana tsakanin waɗannan abubuwan ne so in ka zo wajen malami mai tsoron Allah ko ka zo fadar annaba alaihi salatu wassalam ruhin ne zai jawo ka in kuma kaje ka shiga wasu abubuwa naka na duniya to madda ce za ta jawo ka to wannan is normal situation ka yi haka ka yi haka ɗin ƙoƙarinka da ya dace ka sani kada ka yi nisa da janibin ruhi kuma kada ka shagala gabaɗai da janibin madda musulunci yana son ka yi striking balance tsakaninsu shi yasa annabi ce inda za ku kasance koyaushe a irin yadda kuke a gabana ai da mala'iku sun ziyarce ku da mala'iku za su na musafaha ne da ku akan hanya kamar yadda yanzu a wata riwaya walau annakum la tuznibun da kuma za ku kasance ba kwa laifi ba zunubi la ja Allahu bi khalqin jadid da Allah ya kawar da ku ya zo da wata halittar sabuwa li fa lahum don su yi zunubin sai gafarta musu saboda Allah yana son bawa ya nuna kankan da kai a gare shi babu wanda yake son a kankan bashi eh? a girmama shi kamar Allah madaukakin sarki to lokaci dan adam kuma <clears throat> lokacin da zai ji cewa ya saba ma Allah zuciyarsa ta karaya idan ya nemi ya koma izuwa ga Allah a lokacin yakan fi nuna kaskanci zuwa ga Allah da girmama Allah madaukakin sarki kala annabi ya ce ok abu hurairu ya ce kultu ya rasulallah mimma khuliqa al-khalq da mai aka halicci halitta kala min al-ma annabi ya ce daga ruwa kamar da zuwa alkur'ani ko da ya ce mene wa khalaqna wa ja'alna min al-ma'i كل شيء حي قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الجنة إيش يا رسول الله كباني لاباري الجنة إنا نفهم وانشان ديت اللاهرة دا الله يتاندر ما بناؤها يا يا جين انتهيكي جدن الجنة دي النبي عليه الصلاة والسلام يتشي قال لبنة من ذهب بلوني نزيناري wa labinatun min fidda da wani bulo na azurfa so bulo ɗin gidan aljanna an yi su ne da zinari waɗansu kuma da da azurfa sannan ya ce wa milatuha almiskul al'azfar abinda ake hada ƙasanta da ƙasa su kama juna siminti kenan ko simintin ta daga almiskul azfar almis wanda ya fi kowanne tsananin ƙanshi da shi ake gwamawa a haɗa simintin wato gidan aljanna wato rabu hazzafaran turɓayanta ƙasan gidan aljanna na azzafaran ne shi nau'i ne na wato talare mai ban ƙanshi sosai wa hasba'uha abin nan akuwanta daga allu'lu ne da aliyaku sannan ya ce man da kalaha duk wanda ya shiga cikinta yan'am zai ni'imtu ni'ima mara yankewa la yabu'us ba zai yi baƙin ciki ba wa yakhlud zai dawwama a ciki la yamut ba zai mutu ba la tabla buhu tufafinsa ba ta tsufa wala shaba buhu samartansa baya dishewa to kun ginin gidan aljanna kenan Allah madaukin sarki ya faɗa mana a wani waje yadda za a ce mummunai su shiga gidan aljanna ya ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ku shiga aljanna ku da matayenku ana faranta muku rai yutafu alaihim bi sihafin min zahab za a na gewaya su da faranti hmm, na zinari wa akwab hakanan da kobi kof da za su sha ruwa duka na zinari da faranti da tire da kofi na zinari in za a ba su kayayyakin sha na gidan aljanna a abin da za a saka musu kenan Allah ya ce wa fiha ma tashtahihi a aljanna akwai duk abin da rai yake sha'awa wata laddul a'yun abinda idanu ke jin daɗin gani wa an fiha khalidun kuma in kun shiga ciki masu dawwama ne Watilkan jannatun lati allati uristumuha bima kuntum ta'malun wancan ita ce aljannar da za a gadar muku da ita sakamakon abubuwa da kuka kasance kuna aikatawa waɗannan abubuwan su ne da Allah yake ce a nan ku yi gaggawan aikata su lakum fiha fakihatun kathira a cikin aljanna kuna da kayan marmari da yawa minha ta'kulun daga ciki za ku ci iya abin da kuke so hakan imam al-bukhari da muslim sun raito hadisi daga abu huraira Allah madaukakin sarki annabi alaihi salatu wassalam yana cewa qala Allahu azza wa jal Allah madaukakin sarki yana cewa a'dattu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar nayi tanadi mabayina nagartattu ma la 'aynun ra'at irin abunda babu ido da ya taɓa gani na wato ainihin ni'ima wala uzunun sami'a babu wani kunni da ya taɓa jin labarin irin waɗannan abubuwan wala khatara ala kalbi bashar bai ma taɓa raƙawa akan zuciyar ɗan adam ba abu hurairah ya ce wa qara'u in shi'tum wato a wata riwaya ya shewa wa misdaqu zalika fi kitabillahi azza wa jal kuma da ke tabbatar da wannan yana cikin alkur'ani mai girma shine cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wata rai da ta san abin da aka koye ba 'yan aljanna na abubuwa masu faranta musu rai masu daɗaɗa musu ido sakamakon abin da suka kasance suke aikatawa waɗannan abin da suke aikatawa ɗin su ne abin da Allah a nan yake cewa a yi gaggawa na riko da su su ne asbabul mafira da asibabin janna to mun ga aljannar da ake nufin kenan a nan wanda siffofinta suna da yawa kamar yadda na faɗa a alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce gidan tsira ita ce gidan da babu wahala babu gajiya babu taratsi babu tayar da hankali babu duk wani abu wanda zai iya sa maka damuwa komai daɗi ne to a nan sheik abdullahi ibn fodiyo a cikin tafsirinsa ziya'ut ta'wil yana cewa Allah ya rama tsakanin gafaransa da aljanna saboda ai in Allah ya maka gafara kam ai za ka shiga aljanna ke. to amma sai Allah ya raba abin guda biyu a nan ya ce ku nemi ku yi gaggawa izuwa ga wata gafara kuma ku yi gaggawa izuwa ga wata aljanna ya ce an haɗa su ne ko an raba su saboda ni'ima ba ta cika sai in an samu abubuwan nan guda biyu na farko kawar da duk wani abu wanda yake abin bakin ciki ne kawar da duk wani abu wanda yake abin ƙi ne wannan shine wato gafara ce wa fusila bai na huma liannal magfirata izalatul iqab Gafara ita ce kawar da ukuba waljanna usulu sawa ita kuma aljannar ita ce jin daɗi ɗin to sai Allah madaukakin sarki ya ce a nemi biyu ɗin wato hanyar neman wannan ɗin shine hanyar neman wannan ɗin hanyar neman gafara ba daban yake ba da hanyar neman aljanna duk abin da zai kai ka Allah ya maka gafara shine abin da zai kai ka aljanna amma abin da yasa aka raba su domin a nuna wannan din ne gafara a kankare maka kurakuranka a yafe maka laifinka aljanna kuma a saka maka da daɗi wanda yake babu kamarsa shi yasa yace ila maghfiratin min rabbikum wa janna to anan Allah sai ya siffanta aljanna ɗin ya ce arduha samawa su wal ita wannan aljanna faɗinta sammai ne da ƙasa wannan malaman balaga suna cewa a tashbihul baligh ne an cire kafu tashbih ɗin wato faɗinta kamar faɗin sammai da ƙasa amma anan yace fadin da sammai da ƙasa a yana nufin kamar fadin sammai da ƙasa kamar yadda ya faɗa a ayan suratul hadid yace sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka كعرض السماء وجنة عرضها كعرض السماء وانا آير نصورة idan take fassara mana wannan ayar na نصورة آل إمران كعرض السماوات والأرض أنا يتي كعرض السماوات سيكا وسميئن دا جمعي أما أشان سورة الحديد سيكا وسمد كوي مفردي كعرض السماء والأرض sai wannan ayar kuma ta sake fassara mana wancan cewa as-sama'i anan yana nufin alif da lam ɗin lil jinsi ne ba sama ɗaya yake nufi ba yana nufin sammai ɗin ne gaba ɗayansu da dalilin wannan ayatun kun sha ji malamai suna shi ƙur'ani yana fassara kansa ko to ga practical ɗin ke na kun gani a nan ga ayi guda biyu kowanne ya fassara wani ɓangare na ɗayan ka ardi sama'i wal yana nufin ka ardi samawati wal ard hakanan anan inda ya ce wal'ar kunga ya kawo shi mufradi ko? to tunda ya kawo samawat ɗin jam'i to nan shi ma yana nufin ƙasan ne gaba ɗayanta kamar yadda muka faɗa cewa ita ƙasan ita ma bakwai ce ko? Allahun labi khalaqa sab'a samawatin wa min al'ardi mislahunna faɗin sammai da ƙasa faɗin aljanna kamar faɗin sammai ne da ƙasa wato inda za a ɗauki sammai kamar yadda abdullahi bin abbas yake cewa da ƙasa a wato ainihin shimfiɗa su a shimfiɗa su to aljanna faɗinta ya kai faɗinsu gaba ɗaya an hada su waje guda sammai da wane da ƙasa wannan in man ɗauki ma'anan arzikin da zahirin ma'anarsa cewa arz yana nufin aksutul wato yana nufin faɗi faɗi shi ne opposite ɗin tsayi yanzu masallacin nan yana da faɗi yana da kuma tsayi ko nan haka shi ne faɗinsa nan haka kuma shi ne mai shi ne tsayinsa to don Allah madaukakin sarki ya nuna mana tsananin girman ne sai yayi amfani da fadin idan har fadin kawai ya kai sammai da ƙasa ya kuma labarin tsawon normally wanne yafi wanne yafi tsayi fadi ko tsayi tsayi ko to in an ce maka fadin ma ya kai sammai da ƙasa ya kuma kake tunanin tsayi? tsayin ya ji haka ko shi ne abdullahi buna basu ke cewa to tsayin kuma Allah kaɗai ya san girmansa sai suka ce to Allah ya amfani da wannan irin yadda ya amfani da yake bayani akan aljanna da ɗan tsakura mana wani abu anan in ka ji sutun rahman akwai bayani sosai mai shaukantar da kai zuwa ga aljanna a can ya ce menene bata'iluha min istabraq bata'iluha min istabraq cikin aljanna wanda mun ji gagin taɗin ko to cikin aljanna ɗin wato fantinsa ko abin da ke ciki misali wannan masallacin ba akwai fanti a waje ba akwai fanti a ciki wanne ya fi ɗaukar hankali na cikin ko na wajen eh na waje ko yawancin an gini ma ya ake ina aka fi yin kawa a waje ko to a cikin Allah ya ce daɗi da laushi na cikin aljanna min istabra ciki don an yi ne da alhariri wanda ya fi kowanne laushi to ya kake zaton wajen kuma <laughs> mana ya fi haka to haka yake nufi a nan wajen ya ambaci har ne don ya nuna maka cewa tul ɗin Allah kaɗai ya san yawansa shi yasa alimamu tabari da da dama daga cikin magabata suna cewa wannan ɗin ma misali Allah ya bayar shi yasa Tahir bin Ashir ke cewa wannan abin da muka ambata tul ard mai mai aka fi na tsayi ba abin ake nufi a nan bakin saboda laraba sukan yi amfani da abin nan faɗi su nuna girman abu da wato ainihin yawansa su ce biladun ariba ba suna nufin garuruwa masu faɗi ba a suna nufin manya-manya garuruwa to aljanna girmanta da faɗinta hankalin mutum ba zai iya tsawara ba da haka sai dai a buga masa misali kawai da abin da hankalinsa zai iya ɗauka so ibn hibban da albazar sun rawaito hadisi marfu'i ingatacce kamar yadda ah, mai littafin abin da hikmat yasin ya kawo waɗansu mutane sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin abu hurairu ne ok wani mutum ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ce ya muhammad wani mutum ya zo sai ce ya muhammad alamun sabon zuwa ne ko ko mutumin kawai za ka zo ne annabi ka ce masa ya muhammad ba sai dai ka ce ya rasulullah ko la ta taj'alu du'a rasuli bai na kom? ka du'a ba'dikum ba'd ko kuma alama dai musulmi ne tunda yazo ya san qur'ani فقال يا محمد أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض sai ce ya rasulallah ka ni labari aljannar da faɗinta shi ne sammai da ƙasa kenan ta cika ko'ina fa'ainan nar ita kuma wuta ina take idan hal aljanna ta cika ko'ina saboda shi abinda hankalinsa ya sani kenan in an ce sama da ƙasa ko noje kuma babu wani noje to kuma ya san a a lahiran Allah ya ambaci aljanna ne da wuta mu ma mun gama magana akan wuta kenan ko wattaqun nar allati uiddat lil kafirin to anan kuma yana magana aljanna sai ce to in har aljannan nan fadin ta ya sammai da kasa to kuma fa aina nar fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai Allah annabi alaihi salatu wasalam ya bashi amsa daidai da hankalinsa yace ara'aita hadha al-layl قد كان kenan yace to kai ba ka bani labari ga dare ba mun shiga dare ƙadkan ko sun ma laita shay'on da muka shiga dare yanzu hasken rana da muka ganta kafin dare yanzu babu ita aina ju'ai ina aka kai shi hmm? yanzu ba gashe muna ganin haske ba ba sama ne da ƙasa ba to can sai muka shiga dare ina hasken ya tafi a ra'aita hazan layin kadkana summa a wata riwayar summa labisa kulla shai sannan ya lullube komai da komai to fa'ainan nahar ya ce masa ina hasken da muka gan shi kafin nan ko kuma inda rana ne dare da muka fita ciki yanzu muka dawo rana ina wancan daren yake fakala sai mutumin ya ce ya ce ah, Allah ya fa'alu ya sha ya ce Allah yana yadda ya ga dama ya ce Allah yana yin yadda ya ga dama sai annabi ya ce masa to haka Allah yake yin yadda ya ga dama ba wancan idan baka san inda rana take ba baka san inda dare take ba in an yi rana ka ɗauka abin ikon Allah ne ko to wannan ikonsa a duniya kenan ba a lahira kuwa ai ikonsa ya fi nan so ya bashi misali da zai iya ganewa a nan ibn kathir yana cewa malamai suna fassara wannan hadisin da tafsiri iri guda biyu tafsiri na farko shine cewa abinda yanzu muka sani cewa ai duniya yanayinta kurawiya ce eh? me yake spherical ne ko so idan nan ana rana ɗaya gefen kuma ana ana duhu sai zanto shi ne abinda annaba alaihi salatu sai ya faɗa masa so ba musulunci da yawa da tuntuni sun riga sun san wannan hakikanin waɗansu su ba daga alkur'ani suka ɗauka aya na takwir yukawirun laila ala nahar wa yukawwiru nahara ala al-layl shi ke nuna ƙasa kamar kwallo yake saboda ka suka ce wannan ake nufi waɗansu malamai kuma suka ce a'a ya mayar da shi ne zuwa kaddarar Allah maɗaukakin sarki saboda ya yi magana da shi kamar da na faɗa yadda hankalinsa zai ɗauka ne kawai amma aljanna tana wani waje daban a wuta tana wani waje daban so ba sa ma haɗuwa a nan misalin da an bashi na duniya ne ta yi da rana da dare sukan haɗu shi yasa wani lokacin ma dare zai yawa wani lokacin rana ya zai yawa ɗaya na shiga cikin ɗaiko yukshin laila annahar amma ita aljanna wurinta daban wuta wurinsa daban mun faɗa mana hadisai sun zo sun inganta cewa kamar yadda muka ce uiddat ko an yi tanadinsu wutan da aljannan suna nan a yanzu haka ita shi aqidar ahlus sunnati wal jamaa mu'tazilawa sune suke inkarin wannan aqida din su ce ba halice aljanna ba tukun wai mai za kuka ce ba halice ta ba suka ce to ai an yi ta ne don ranar lahira saboda haka an yi ta yanzu zai zanto ba ta da amfani zai zanto babu hikimar yin ta yanzu ko yin su yanzu kenan Allah madaukakin sarki kuma baya yin abu sai da hikima a su ne ba su gane hikimar ba in karanta sai da yawa da annabi ke ce an nuna masa wuta ko har da mutanen da ake musu azaba sannan kabarin kowane mutum ana buɗe masa window aiko daga ina imma daga wuta ko daga ko daga aljanna suna nan kenan hmm? saboda haka aqidar ahlus sunnati wal jamaa da ya tabbata daga hadisan annabi alaihi salatu wassalam shi cewa aljanna tana sama ne murfanta shine al'arshin Allah madaukakin sarki so saman sama ta bakwai Hmm? daga nan sai aljanna ya inganta a bukari da sauransu annaba alaihi salatu wassalam yana cewa idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdaus idan za ku roki Allah ya sa ku aljanna to kar ku yi maganar aljanna haka kawai ku roki aljannatul firdaus fa innaha a'la aljanna wa saqfuha 'arshur rahman saboda ita ce mafi ƙoli cikin aljanna kuma rukunta shine al'arshin Allah maɗauki sarki wato kujeran mulkin Allah maɗauki sarki Allah ya faɗi akwai al'arsh ko? al'arsh innan nan ko girmansa ya fi mai da ƙasa gaba ɗayansu to shi ne saman aljanna wanda ya nuna mana aljanna yana ina yana sama-sama sannan hadisai sun zo sun sake nuna mana cewa shi ko wuta yana ƙasa ne ƙasan wannan ƙasai na bakwai da muka ambata to wannan wuta take hadisai da yawa sun zo ranar tashi alkiyama za a tura mala'iku masu adadi da yawa su ne za su je su ɗauko ta daga ƙasa su ɗauko ta daga ƙasa su kawo ta inda za a je ta a ƙiyama. Ƙiyama daban duniya daban wannan duniyar in an zo yin ƙiyama za a naɗe ta kamar yadda ake naɗe taburma yau ma naɗe sama'a ka tsayi sijilli lilkutub kama ba da na auwala halkin nu'idu Allah ya ce ranar za mu naɗe hmm? sammai saman ma za a naɗe ta kamar yadda ba takarda a nan ko kamar yadda littattafai suke wato ainihin naɗe faifofi a cikinsu haka za a naɗe ta yau matu baddalin ardu gairar ard wasu samawa ranar da za a canza ƙasa ba wannan ƙasar ne za a yi kiyama a cikinta ba hakanan sammai ma za a canza su ba waɗannan samman ne za a yi kiyama a cikinsu ba don wannan samman za su zo za su rurrushe za su rurrushe sannan Allah zai kawo wanda zai za a yi kiyama a kai to wannan ne a nan ne aljanna za a shige ta tana samanta tana sama duk samman an rushe su su kuma ita kuma wuta an kawo ta an ajita inda za a ajita kenan babu alaƙa tsakanin wuta eh, da mai da aljanna sai kawai yadda Allah zai iya nashi ‘yan wuta za su iya ganin ‘yan aljanna daga from far distance eh, ‘yan aljanna ma za su iya ganin ‘yan wuta from a very far distance wannan kuma al'amari ne na kiyama kawai mu ba za mu iya saurara distance ɗin ba kuma inda a duniya ne ba zai yiwu babu wani abin da za ka iya haska ka janyo nisa tsakanin wuta da aljanna har wani ya iya ga wani amma saboda yanayin na lahira ne Allah zai sa mana idanuwa masu kaifin gaske da za a iya ba magana tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna a ji yanzu wannan da amsa kowa muke magana amma shi inda mutum inda vc yana ofis ɗinsa ne ba zai ji abin da muke faɗa ba amma wancan completely tsarin daban ne shi yasa gaibu ne baka iya faɗan wani abu sai inda nasu a ƙur'ani ko a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibnu kathir yake cewa shi ya tafi akan wannan fassara na biyu din yana ganin shine wanda ya fi daidai wannan in mun ɗauki jannatin arduhas samawati wal ard cewa abin nan ɗin ake nufi sai ibnu kathir ya ƙara jawabin cewa kamar da eh, ibnu jarir ya faɗa wannan dai duk da haka ɗin da mun fassara shi a zahirinsa na faɗi ɗin duk dai misali ne ake bayarwa don mu mu iya gane a nan gidan duniya amma aljanna faɗinsa ya fi duniya da ya fi sama da ƙasa in an haɗa gaba ɗaya saboda hadisai na annaba alaihi salatu wassalam da suke nuna haka ga hadisi guda ɗaya wanda imamu tirmidhi ah, da ibn maja da su suka rawaito albani ya inganta hadisan hadisin abu abdullahi bin mas'ud annabi alaihi salatu wassalam yana cewa inni la a'lamu akhira ahli an-nar khurujan minha yace wallahi na san karshen mutumin da zai fita daga wuta daga cikin suwa kenan usatul mu'minin masu saban Allah daga cikin mummunai hmm? Allah bai yi wuta don su ba amma saboda sun kaskantar da kansu sun je suna yin aiki irin na arna Allah zai wanke su an tashi alkiyama a wato ainihin a wuta hmm? zai musu lalas gwargwadon zunubin nasu to mutumin ƙarshe da laifin zai fi yawa ya fi daɗewa a wuta alama da salatu ya ce na san wane ne wannan wanda shi ne na ƙarshen fita daga wuta tunda shi ne na ƙarshen fita daga wuta in ya fita ina na shi aljanna ko saboda haka shine ƙarshen wanda za su shiga aljanna kenan sai kuma faɗi wannan ya ce wa akira ahalin jannati dukhulan aljanna wane ne wannan kada ka dauka suna annabi zai faɗa a ba suna zai faɗa ba yace rajulun yakhruju min an-nari habwan mutum ne wanda zai fita daga wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai fitar da rarrafe hmm? an gama kwankwaɗa shi ya ƙone an mayar masa da fatan an sake ƙone an mayar an kone, an kone, an kone Allah kiyaye sannan an wanke dukkan zunubai da ya tashi fita kaga ba ƙarfi ba ma zai iya tashi a guje fita ba da rarrafe ya nemi hanyar fita wuta Allah ya buɗe masa fa yuqalu lahu sai a ce masa izhab fadkhul janna. tafi ka shiga aljanna fa yatiha sai tafi gidan aljanna fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a in yaje ya dudduba gidan aljanna sai ga kai kamar a cike take Fayar yarji sai ya dawo kusa da wutan ya yi magana da Allah fayar yarji sai ya dawo fa yaqulu sai ce ya rab ha mal'a na same ta a cike fa Allah sai Allah ya ce masa a izhab fadkhul aljanna yanzu kan ka tafi ka shiga aljanna fa yatiha sai ya tafi saboda akwai burbudin wutan a jikinsa na'am fa ilayhi annaha mal'a sai a wato ainihin saka cikin imagination ɗinsa cewa ai a cike take fa sai sake dawowa fa yaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a sai ce Allah na ganta a cike fa yaqulu Allah subhana Allah madaukakin sarki sai shi masa izhab fadkhul aljanna ka je ta maka shiga aljanna fa yatiha fa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a so nawa kenan uku zai saki koma ya riga kamar ta cika sai dawo ya ce ya Allah ya rabbi innaha mal'a lalle fa a cike take fa yaqulu Allah izhab fadkhul aljanna Allah zai ma kai ka je ka shiga aljanna ba karamin wuri ne da zai cika haka nan فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها الجنة كي كده كي كي كده فأنت دا جرمان تدده كي دا دنيا دا ننكن دنيا سو قوما ننكن دنيا سو أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا أبن دا أكي ما تانا دنتا نا الجنة يا ننك دنيا سو قوما فيقولوا wannan karshen shiga aljanna sai ce a taskaru bi wa anta malik ko a tadhaku bi wa anta malik sai ce Allah izgili kake mun ya Allah wasa kake mun alhali kai ne almalik wato shugaba mamallakin kowa da komai kala abu hore yake shafa laƙai ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizu ya ce na ga annabi ya yi dariya har sai da turman haƙorinsa ya wato ainihin fito fakana yuqal sai aka kasance ana cewa haza adna ahalin jannati manzilan wannan shine mafi ƙarancin matsayi a cikin 'yan aljanna shine wadda aljannarsa daidai take da duniya so goma so dire yake da ƙasa kai to anan ƙasa in muka fassara eh, duniya ma shi aiko duniya ai sama da ƙasa ne shi yasa malamai suke cewa to abin nan aljannan ɗan ƙarshen shiga ɗan autan aljanna ya fi sammai da ƙasa so goma saboda ka aljannan da Allah ya ce ya tanadawa masu tsoronsa to masu tsoronsa ai kasan hum darajatun inda Allah ko daraja daraja ne ko to waɗanda suke sun kai makura a wajen nasu ya kake gani in ka samu labarin na wanda shi ne na ƙarshe da shi Allah ya ce za a ba shi manishan na aljanna wadda ya kai duniya mana duniya sammai da ƙasa so goma shi ya sa irin su hafta ibashin suke cewa wannan misali ne ba ana nufin zahiransa ba ne ba ana nufin material fadinsa ba ne ha'a abinda larabawa suke buga misali kenan su kai ƙwarewa wajen buga misali dangane da girman abu sai Allah ya faɗa da hankalin mai ya ɗauka amma haƙiƙanin abin ya fi ƙarfin hankali ya ɗauka shine ma'anan arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin abu lokaci labarin gidan aljanna ne so akwai daɗi ko to wannan shine siffar da Allah ya bayar a nan na gidan aljanna a can na faɗa muku maghfira Allah ya siffanta ta da wani abu domin kai shauƙinta ya ce magfiratan min rabbiku daga mahalicinku aljanna kam daman kowa ya san nawa ne ya san na Allah ne ko kamar da magfiran ma ya sani kamar da zai zo wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to sai ya kuma gaya maka wani abu daban wanda kaga wannan wato ainihin jin daɗi mai zalla a wata riwayar na hadisin waɗannan su malamai suna cewa suna magana akan ingancin za amma ya inganta shi wannan mutumin Allah zai ce masa bayan ya gama wannan kai kawon Allah zai ce masa tamanna alayya kai burin me kake so a baka na gidan aljanna sai shi ya rasulullah ai bore ce bore ce mun gama a duniya ka dai bani abin da zaka bani shi Allah Allah yake shiga aljanna ai ya riga ya kodu amma la ilaha illallah da sauran ayyukan alkhairi da suka rage su za su shigar da shi aljanna so zai ce Allah zai ce masa tabanna alayya sai ce ai an gama an gama buri a gidan duniya ‘yan duniya sun gama borace su na manya-manyan gidaje da wane ne sai Allah ce masa to kai kana da wannan duniya gabaɗinta ne so goma a nan gidan duniya yanzu masu kuɗi da masu mulki da sauransu ai daga cikin abin da suke kafafa da shi shine mai mansions ko manya-manyan gidaje abu ne da zuciya ke so kowa yana so kada wani ya ce malamai ba su so su ma suna so amma ta hanyar halal in sun samu za su in ba su samu ba za su ko a ɗakunan kaji ɗakunan kajin masu kuɗi za su zauna kuma su zauna kamar da na faɗa muku jiya cikin kwanciyar hankali ba sa jin suna cikin kunci ba sa kuma hasada ma wanda Allah ya bashi wanda ya fi wannan to malamai suna yin kuɗi har mulki suna yi annabi Sulaiman wane ne shi malami ne ko annabi Dawud fa wane ne shi malamai ne sarakuna ba sarakunan gari guda ɗaya ba ba sarakunan ƙasa ɗaya ba sarakunan zamaninsu Allah maɗaukakin sarki muna roƙon ka wadata mu da wannan aljanna ya Allah ka wadata mu da gafara ta musamman daga wurinka za mu ji abubuwan da Allah ya ce mai gaggawan gabatarwa ɗin domin shiga aljanna a karatunmu na gobe insha Allah abinda muka faɗa ya zanto daidai lashe daga Allah muna roƙon sai daɗa mana abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya lokacin ya mun gudu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya hidup.